da yan kafin isa ta ya kamata a san cewar yanzu wannan karatun da ake yi kai tsaye za a iya sauraren shi a fedon rediyo kaduna kai tsaye rediyo najeriya kaduna kai tsaye sannan za a iya sauraron mu a community fm hadeja a kan dugo 99 biyar da kafar yada sadarwa ta yanar gizo wato facebook ke nan jibo wani su najeriya a ba yi tafiya kafar ma bikin na kafin yi sowar dasta بسم الله الرحمن الرحيم والذي هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب ولقد اصطفينا من عبادنا فمنهم معجب لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حديد وقالوا الحمد لله Thank you. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan ka yi uwana musulmi a ahlus sunnati wal jama'a da muka haɗa a wannan gari mai albarka a garin haɗeja a cikin wannan jihar ta mu jihar jigawa ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu ko shakka abin farin ciki ne mu haɗu a wannan waje wajen da ake karanta littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ta fahimtar magabata na kwarai don wayar da kan junanmu da ilmantar da junanmu da tattaunawa akan abin da ya shafi wannan addini a mun riga mun sani cewa mun haɗu ne a wannan waje saboda kafa harsashi ko sanya harsashi na jami'a da wannan kungiya mai albarka za ta haskasa a cikin wannan gari da dukkan musulmin duniya gaba daya don haka abinda zan ɗan faɗakar da mu a wannan takaitaccen lokaci ba zai bambanta da abinda yan uwana malamai waɗanda suka gabata suka faɗa ba domin dama da hanyar taiki kuma turba taiki kasancewar mun haɗu ne don aza harsashi na turba wannan jami'a mai albarka sai na ga yana da kyau in ɗan jawo hankalin mana tsokaci a kan abin da ya shafi ilimi saboda jami'a aka maganar jami'a ko maganar ilimi ake da dukkan nau'o'inka gaba ɗaya ya ku yan kwana masu girma ilimi ga musulmi wani abu ne mai kima mai daraja dukkan musulmi a ko'ina yake akwai wani kaso na ilimi da ake bukata ya san saboda mahimmancin ilimi saboda kima da daraja ta ilimi abinda aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi da shi shine umarni da yin karatu ubangiji sai ikra بسم ربك الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر Allahu Akbar nan wajen ku ce Allahu Akbar kai mata ta ahli suna ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar dan girman Allah addini ya fara mu nan wajajen da Allah ku dan yi hakuri dan girman Allah a dan na kowa ya kan ja baya sai yayi ƙasa don Allah Allah ya saka muku da alkhairi yawa a an agaji a ba hankali a bari kawai don Allah a yi kasa Allah ya saka muku da alkhairi na baya ku dan ja baya Allah ya saka da alkhairi Allahu akbar Allahu akbar Ahli sunna duk ku da kurka lura wanda kuka ga yana laluba aljihu ko yana so ya kawo tashin hankali ko a dai dan ba hankali Allahu akbar Allahu akbar kai haka ana ture-ture san da dan agaji dan agaji bai ture-ture a sai a bari don Allah Allah ya maku albarka الله أكبر الله أكبر دعنا أبونا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waɗannan ayoyi su ne ayoyi da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi da su a cikin waɗannan ayoyi za mu ga umarni ne kalma ta farko ta tara bisu ya rabbi kallabi khalaq da yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta umarni ne da yin ilimi wanda yake nuna mana kima da daraja da falara ta ilimi a cikin wannan addini domin ga shi abin da aka fara umarta annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya yi karatu da sunan ubangiji Allah madaukakin sarki shi yasa kamar yadda na ambata babu wani musulmi da ake so ya zauna bai da wani kaso na ilimi akwai ilimin da ya wajaba a kan dukkan musulmi shi ne ilimin da zai bauta wa Allah madaukakin sarki ilimin da zai kaɗai da Allah da bauta sannan ilimin ibadu waɗanda suka wajaba a kan shi mutum ya sanya zai sallah mutum ya sanya zai azumi wanda Allah ya hore masa dukiya ya sanya zai zakka wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi damar zuwa aikin haji ya san cewa ya ake yin aikin haji wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa abinda zai je aikin haji ya koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to waɗannan duk abubuwa ne da suke wajaba akan dukkan musulmi Allah madaukakin sarki a ayoyi da dama a cikin alkur'ani ya yi mana maganar ilimi ya nuna darajar ilimi aya guda ɗaya ta ta isu mai hankali ta isu dukkan mai sauraro ta isu duk wanda ya iya gane darajar ilimi Allah ya ce idan ma ku Allah ku Allahu la ilaha illa na'am Allah ce shahida Allah Allah madaukakin sarki ya shaida annahu la ilaha illa hu cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah anan Allah yana yi wa kansa shaida da tauhidi da tsarkake ibada gare shi shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba sai Allah ce wal mala'ika mala'iku ma sun shaida sannan Allah ce wa ulul ilmi haka nan ma abuta ilmi sun shaida idan mun kalla anan zamu ga farkon shaida da aka ambata ita ce ta Allah madaukakin sarki sannan aka biyo da shaidan mala'iku sannan aka biyo da shaidan malamai don ya nuna maka daraja da falala ta malamai abinda aka yi shaida a kansa abu ne da ya komai girma a cikin wannan addini shine tauhidi shine kadaita Allah da bauta shine barin shirka shine barin haɗa Allah da wani to wannan yana nuna mana kima da daraja ta mabuta ilimi in ka kalli zairin ayar sai sa ce kamar babu wasu mutane a bayan kasa sai malamai kadai shi yasa su kaɗai aka ambata a cikin wannan aya don a nuna maka daraja da falala ta ilimi ilimi shine aikin da annabawa suke Allah ya aiko annabawa da yawa ya ba mu labarin annabawa a cikin alkur'ani akwai waɗanda bai ba mu labarin ba a cikin alkur'ani to waɗannan annabawa duka za ka ga babban abin da suka zo da shi shine ilimi da karantarwa idan muka dubi biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ga Allah yana faɗa mana cikin baiwa da ya yi mana ta samun annabi ta aiko mana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin aikin da manzon Allah yake akwai karantarwa da ilmantarwa Allah yake da qad manna Allahu ala almu'minina manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يقول لقد من الله على المؤمنين hakika tabbas Allah yayi baiwa yi kyauta ga mu'minai wata irin kyauta idza ba'atha fihim rasulan minhu idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da Allah ya aiko musu manzo daga cikin su manzo Allah ya zo daga cikin al'ummar da ya tashi wannan manzo cikin aikin da yake ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma shine mahallin shahid Annabi yana koya musu alqur'ani yana koya musu sunna ashe daga cikin ayyukan annabawa akwai ilimi kai duk wanda yake so ya zama cikin magada annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi alaihi wasallam yana cewa al-ulama warasatul anbiya malamai sune magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annabawa ba su bar gadon dinare ko dirhami ba babu wani annabi da ya zo duniya dan ya tara duniya ya batta daga waɗanda suke bayan shi annabawa sun zo ne don su tabbatar da addinin Allah annabawa sun zo don su karantar da littafin Allah annabawa sun zo don su karantar da sunna dan haka manzon Allah yake cewa waɗannan annabawa ba wanda ya bar gadon dirhami ko dinari wa inna ma ilma annabawa sun bar gadon ilimi faman akazahu akaza bi hajjin wafir duk wanda ya kama ilimi to ya saba rabo mai girma idan kana so ka zama cikin waɗanda suka rabauta cikin waɗanda suka zama magada na annabi sallallahu alaihi wa sallama kama turban ilimi kama hanyar koyon littafin Allah ba hanyar masallaci ta ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama wannan shine kokarin ka shine abin da kake yi Allah madaukakin sarki ya ya ko annabawa dan su zo da ilimi su karantar da ilimi ilimi har wa yau shine abin da yake ɗaukaka ɗan adam duk wata ɗaukaka da ɗan adam zai samu a duniya ba ɗaukakar da ta kai ilimi akwai ɗaukaka ta mulki akwai ɗaukaka ta dukiya akwai ɗaukaka ta kaza amma mafi girman ɗaukaka ita ce ɗaukaka ta ilimi Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله يرفع الله الذين amanu منكم Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani a cikinku wallazi na utul ilma da waɗanda aka baiwa ilimi Allah yana daga darajar su da kimar su darajar Allah yana kara musu daraja Abdullahi dan Abbas Allah ya ji gaishe da rahma ya yarda da shi yake cewa abinda ayar take gwadawa Allah yana fifita yana daga darajar malami mai ilimi wanda ya mumini mai ilimi fiye da muminin da bai da ilimi ma'ana muminin da yake da ilimin sanin lissafin Allah yake da ilimi na sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama darajar shi ta fi da wanda yake da ma'ana bai da ilimi duk da cewa yana tare da imani wannan kwadaitarwa ne wannan zaburarwa ne wannan ma'ana umarni ne na zuwa a ilimi ilimi da shi ne rayuwar duniya take gyaruwa domin yana cikin falalar ilimi idan ka same shi shi yake gadinka amma dukiya in ka same ta kai kake gadinta shi ko ilimi shi zai tare ka ya nuna maka shiga nan ya nuna maka fita daga nan ya nuna maka yi kaza za ka je aljanna bar kaza in ka aikata za ka je wuta ba abin da yake yin wannan sun ilimi idan muka koma cikin alkur'ani ubangiji ya ba mu kitab karuna ya gaya mana irin yadda ya mallaki duniya Allah yake cewa inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihi لكان من قول موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعتبة لتنوء بالعتبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله Allah ce inna qaruna kana min qaumi Musa faruna yana cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim sai shi ciki ya fita ya kai tare iyaka sai Allah yake gaya mana Allah yake cewa wa atainahu min al-qulubi min ba tatta ta dukiya ma inna mafatihahu wanda makullan dukiyar la tanuhu bi usbati quwwa suna tangal-tangal suna jan ƙasa waɗanda suke masu ƙarfi wasu malaman tafsiri suka ce goma wasu malamai suka ce arba'in to dauki ma adadin goma wanda ya fi karanci makullan dukiyar haruna sai mutane goma masu ƙarfi ana ce ulil kuwa ma abota ƙarfi suna tangal-tangal da waɗannan makullan dukiyar ba da ke nan Allah ya ba dukiya amma da bai bi Allah da wannan dukiya ba da ya saba wa ilimin da annabi Musa ya zo da shi da ya juya baya da abin da Allah ya yi umarni ya gaji da dukiya gaji yana jin daɗi a can cikin iskar dinda ba iskar zaɓe gaba ɗaya ba ya fito cikin kwalliya ya fito cikin ado ya fito cikin jin daɗi ya fito cikin ado na gani na faɗa kamar yanzu a ce mutum ya hau mota ta gani ta faɗa haka tsaro ne ya fito yana tafiya waɗanda suke kan duniya waɗanda ba su da ilimi da suka gani me suke cewa ya laita lana nista ma ya qarun ina ma an ba da irin abin da aka ba qaruna innahu la zu hazzin azim yana da rabo mai girma waɗannan waɗanda ba su da ilimi waɗannan wanda ba su fahimci me ake yi ba me Allah ya ce qala allazina utul ilm وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى sai Allah ya ce masu ilimi wa na kadina utul ilma waɗanda aka baiwa ilimi suka ce wai na kun kai canku kai canku da kuke rutuwa da wannan sawabul ladan da Allah yake bayarwa kairun liman amana wa amila salihah ne alkhairi ga wanda ya yayi imani yayi aiki na kwarai amma ba kowa yake samu ba sai mai hakuri suka yi musu wa'azi suka karantar da su a gaba mai faru da karuna da dukiyar tashi da abin da ya mallaka da ya bar Allah ya bar addinin Allah ya bar ilimin da Annabi Musa ya zo da shi sai Allah ya kufar da shi ya zalmiyar da shi kasa ta haɗe shi mai Allah ya zaya mana fa asba allazina tamannu makana allazina tamannu makanahu bil-amsi yaquluna wayka anna Allah يقولون ويك أن الله يبسط الحق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ولكأنه لا يفلح الكافرون ما الشاهد أتشن آية الله يقول وكأن نمر كيبول مطيب قارون كنا ta ina ما muna da irin sai aka wayi gari yanzu kuma suna komawa suna cewa kai Allah madaukakin sarki ya cece mu Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu Allah madaukakin sarki ya fitar da mu kun ga anan menene ya fitar da waɗannan mutane malamai a cikin ilimi yana shiryawa yana gwada maka yadda za ka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya kun san ba wata musulma ba wani bala'i da zai samu mumini fiye da ranar da manzon Allah ya bar duniya ana tsammanin Allah ya tsara masa